wannan fa yana faruwa ne duk da matakan sojin da ake ɗauka na kare fararen hula a kayukan da ke karkara wanda kuma suka fi fuskantar hare-haren 'yan bindiga a yanzu wani mazaunin kauyen da bai son a ambaci sunansa ya fashe damin ta waya cewa da sun je su jafa boma church suka bi su gida mutanen da suka nema sai sun je su kama kawo da da kawo a gida daya suka nage su suka tafi da su da sun bar bayan gari sun je su yanka su a wurin suka zubar da su sannan mutane su za su samu gawan a wurin. Eh ba wani sirriga yawancin abubuwan fa in an abu yana faruwa madalina fa a kauye kuma wasu kauyenin yana kusa da da boda da da goza kuma iri iri nan kauyuka in ba je sojoji sun je su zauna wuri sun camp ko su wannan ba idan haka ana zama kam ba za su bar jima mutane kauye ba. Shi ma da ke tabbatar da wannan harin ɗaya daga cikin shugabannin karamar hukumar madagalin Honorable Maina Olaramo ya fa bayyana da lamarin ya faru da kuma halin da ake ciki. Sojojin nan dai at least eh, ba su iya sun je wajen da sauri ba sun je su samu wani gefe dai sun sun laɓe. Wani kuma DPO nawa kuma da yaran shi ka je su goma a Hilux nasu. So da polisa nan suka shigo cikin garin suna gani garin dai irin one kilometer ahead from there suna ganin motoci kamar na soja a sai na mutane nan so suna kan zuwa sai a sai su riga sun wuce sun da suka sa ambush a hanya sai suka fara zuba wuta ma polisawa nan sun ce ya kai awa biyu suna zuba musu wuta ma motan su su sai suka kashe mutane biyu a cikin one ASC da one corporal da kyar su takwas suka tsira suka ɗauka hilos din masu yin kwandemin suka ce ta yanda sun fafashe sun daura ta yansu. Duk kokarin ji daga bakin jami'an soja a jihar Abun fa ya ci tura yayin da kakakiyar rundunar 'yan sandan jihar Adamawa DSP Muhammad Ibrahim ya ce suna guda da wani taron karshen mako da cewa zai kira ni amma har zuwa lokacin da nake hada wannan rahoto ba ji da gare shi ba to sai dai kuma wannan fana zuwa ne yayin da ma sabon babban hafsan sojin kasar ya Marshal Alex Bade wani dan asalin jihar Adamawa ne ke fasaba layar cewa nan da watan Afrilu wato nan da watanni uku masu zuwa za su kawo karshen 'yan Boko Haram batun da manazarta harkar tsaro irin su Dr. Bawa abdullahi wa suke ganin da kamar wuya wannan kalamai da ake ce za a ga ƙarshensa sa a tsakanin gaskiya a iya sanin mu da binciken mu duk duniya ranar da har kai da kanka ka ɗauki baki ce ana ta'addanci to ba a taɓa samun ƙasa har zuwa yau da ya iya maganin ta'addanci da ƙarfin soja ba a ban kuma yin zato Najeriya zai zama wata ƙasa daban da ƙasashen da suka fita kayan aiki suka fita sanin aiki irin waɗannan abin da kawai yake akwai shine a fito a rungumi gaskiya rungumar gaskiyan nan kuwa shine a bi hanya irin na laluma so in ba a koma ga wannan ba abin da zai rika faruwa shine manya-manyan waɗannan da suke magana suna magana ne don su ƙara makamu. Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya.